Jama'a barkan barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na a daina shan kwaya. na Binta Esero jagorar shirin. A cikin shirin namu na wannan makon wanda zai zamana kashi na farko, wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da ke kanan dabo a Najeriya ya yi hira ta musamman da ciyaman ɗin NDLEA Muhammad Mustapha Abdullah akan yadda COVID-19 ta canza salon gudanar da ayyukan hukuma. ga yadda hirar tasu ta kasance. Ranka ɗaya cikakken suna. Suna na Muhammad Mustapha Abdullah. Zancen COVID-19 ya kawo sauye-sauye a dukkanin abubuwa da ake yi a duniya. Yaya COVID-19 ta canza salon yadda kuke gudanar da ayyukanku a hukumar MDLEA a Najeriya? So da yawa, mukan so mu bi abubuwa da wasu mutane ko wasu kasashe suka faɗi mu ɗaukawa kamu abin da ba za mu iya ba ni ban ga dalilin da za a ce wai covid-19 ya kawo canjin salo na aikin da muke ba amma da wani abu da yi tun da covid ya hana movement kamar da aka saba it means mutane ba su suka fita waje suna abubuwan da suka saba ba in kuma kowa yana nan a ɗan lungunsa za mu an bar shi sai abin da wakana a cikin lungu sai yake yi so mu aikin mu bai canza ba tun da uh, movement ma ya ragu kwayoyin da ake safarin su ma tun da particular lokacin lockdown ba sana mm-hmm. so ba wani aikin bai da wani nasaba da covid da haka za a iya cewa kamar kun gudanar da ayyukan ku da kuka saba ba tare da mishkila ba game da wannan batu na covid kwarai da gaske kuwa don uh, kawai kai la'akari da abin da yake wakana a ƙasa mana ka duba ai sai safarin wayan abubuwan cikin mutane ke samu lokacin lockdown kuma babu safari da haka ah, covid-19 ma ya sauƙaƙa ayyukan kwarai da gaske kuwa sai dai kuma abin da ake cewa eh, jice-jice ne wai wayanzu tun da wayannan ba su samu ba sun koma ɗiban wasu ba a a locality nasu wannan aikin mun fa mutane su gani akwai namu doka ce na gwamnati na federal kafin nan dokan ai akwai inda ke farawa iyaye suna da haƙƙi akwai hakki haƙƙi akan iyayensu me yasa iyaye ba su fara abin su da kamata ba gida ba ba ba hurumi yan dele mai da gidan kowa da kowa tana tambaya me ke faruwa a gidanka gidanta me suke yi Um, raka daɗe batun yaƙi da ta'amali da miyagun ƙwayoyi na tuma kafin ita wannan cuta ta corona ta zo abu ne da kuka yi ta cewa kamar yanzu yadda ka fara faɗa cewa ba yara ce bane a wuyan NDNA amma a hannu guda kuma kukan kuna kokawa akan rashin wadatattun ma'aikata ma'ana ma'aikatan ku ba su kara ɗaya ko ina inda kuke da sha'awar su gudanar da aiki ba wannan hali ake ciki game da warware wannan zance na matsalar ma'aikatan hukumar NDLEA eh, wannan eh, tambaya ka gaskiya ne haka take da amma an ka tuna a kwanakin baya ana faɗi a fili kowa ya ji shugaban ƙasa president muhammadu buhari ya ɗauki alkawarin cewa zai ƙara mana mutanen aiki har zuwa yawancin kamar dubu goma sha biyar amma za a yi shi daki-daki ne ya fara ya riga ya ba mu daki na farko dubu biyar kuma yanzu a hakanan da muke ana kokari an kusa tattacewa wanda za su je kos na farko kuma abin da ya ƙara cewa ya ma sake salo ba kamar da ke ɗauka da ba yanzu kowace local government sai ya ɗauki 'yan local government ne da aka ce da ɗan gida ake cin yawa mm. mu fara kafin tun daga local government mu dauki yan local government su gaya wani mai kana a local government za su kafin a dawo state capital kafin wani jin ya ji malami ne kada airport sai fita daga kwaya mm. tun kafin zo kano ma mun tare shi daga misali daga local government nashi wannan yana nufin za ku kafa ofisoshin ku kenan a yankunan ƙananan hukumomi ba dole ba da sai mun kafa ofis ba dai muna da idanu ko ina ko local government dari bakwai da saba'in da hudu nan in Allah da mana shugaban kasa ce aiki na kowane local government sai mun samu aikaci ko da labari kawai zai bamu ya yi gama aikinsa a kullum wannan gonakin samun su kanafin certificate ana noma ta a kuma noma yan dai ko ina take muna muka samu labari muna zuwa har a jos ma kwanakin ba an samu wasu eh, alal misali ah, a kogi ina ji wajen wata uku kenan mun samu ton uku a makudi misali ton uku kuma duka kano a yi lodi za su zo da kun ci sa'a ba samu su shiga kano ba mun tare su sun daga wajajen da kogi lokaja da ah, To jama'a Da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin. A madadin wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari, ni Binta S. Yaro da na haɗa shirin da kuma gabatar da ke cewa ku huta lafiya. Sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za mu kawo maku kashi na biyu.